bismillah jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri ne kamar kullum ta kuce Nafisa ki saba gabatar muku da shirye-shirye to a yau ma dai zan ƙara magana ƙara waiwaye akan bayanan nan da muka ta yi akan ciwon sanyi ciwon sanyi wato infection kenan a yau ma na ƙara zama don ƙara waiwaye akan bayanan da ne in ƙara kuma tisa su saboda ganin matsalolin kullum ƙarin ƙaruwa yake akan wato ciwon infection ɗin nan abin ana dai faɗakarwa ana faɗakarwa amma mata kaman ba sa ɗauka kaman ba sa ɗaukan abubuwan da ake faɗa musu su ɗauka su yi amfani da shi saboda matsalolin me kuka ce kullum suna raguwa a'a kullum ƙaruwa suke saboda duk wa'inda muka muna zama da su muna fira haka ana labaran yanayin yadda rayuwa yake kasancewa to duka a cikin firarrakin da ake zaka ji wace wacce ta ce wallahi ina da matsala kaza wallahi na ji fitsari fitsari ya ƙi fitowa wallahi in zan yi period ina ina jin ciwo kaza wallahi gabana yana mana raɗaɗi kaza wallahi tsaitsaye to ina abubuwan duk kusan da na yi nazari a na gane cewa ashe wasu ma basu su ma san cewa wannan abubuwan da suke ji a tattare da su ba duk kusan wannan ciwon sanyi wato infection ne ke haddasawa wato shi ciwon sanyi ne yana da matsaloli da dama yau ina son yi dogon bayani akan ciwon infection din za mu yi bayani akan shi ciwon sanyi shi kanshi sannan menene alamominsa wanda za ku gane cewa idan eh, lalle ko wannan infection ne ke tattare da shi sannan kuma wace hanya ce take kawo wannan ma ciwon infection ne sannan idan lokaci ya ba mu dama zan yi magani bayani akan wace wani magani ne za mu sarrafa shi wanda za mu yi shi a kusa da mu wanda za mu magance shi hanya mafi kusa kuma mai sauki da farko dai kamar yadda na gaya muku wannan ciwon infection din yana haddasa matsala sosai sosai in ma kin yi aure in baki in kin yi aure yana haddasa miki matsala sosai tsakanin ki da mai gida idan baki aure ba kuma to ke kanki a jikin ki ba fa lafiya bane kika karar rashin lafiya ne to ya kamata a ce kowace mace ta san alamomin da wannan ciwon infection din yake faruwa sannan kuma wace hanya ce kuma idan yake haddasa wannan ciwon infection din to da farko zan ɗauka alamomin shi ciwon infection din nan kamar yadda dai na sha faɗi a shirye-shirye na baya shi wato wannan ciwon infection alamar alamarsa da farko mace za ta lura da cewa gabanta yana yawan mata kaikai yana yawan mata kaikai wanda idan tana susa za ta rinka jin wani daɗi ne yana shiganta tana jin daɗin wannan susar gaban nan nata da take kuma idan bata susa ba babu zaman lafiya ta ko ina za ta rinka susa kikir kikir kikir to na alama ce ta infection sannan alamar shi na gaba akwai fitan farin ruwa ga shi farin ruwa ne kamar koko mai kauri da kuma wari yana fita da wari sosai wannan fitar ruwa. shi ma wannan fitar ruwa mai kauri ko mara kauri amma dai za ku ji shi yana da wari to gaskiya wannan alama ce ta infection ba ta kama mutum sosai bayan wannan kuma akwai kuraje ƙuraje za ku ga sun fi so a gaba fi sha haka sun fi so zai iya yiwuwa ƙanana ne zai iya yiwuwa kuma manya ne duk dai alama duk dai cikin biyu aka ga wannan ɗaya daga ciki to alama ce ta infection wani manyan kudaje ma za ku ga har ruwa suke yi su ma suna fashewa to gaskiya wannan alama ne na infection sosai ya kama mace sannan alamar shi na gaba akwai jin zafi a yayin da mutum ya je kika je zaki fitsari aki rinka jin zafi fitan fitsarin ne yana miki zafi raɗaɗi bayan kuma haka idan kin tsuguna zaki fitsarin zaki da kin ɗauki lokaci mai tsawo kafin wannan fitsarin ya zubo ko kuma ma idan kin ji fitsarin ke kin san dai fitsarin nan ba wai matsanki ne ba amma sai ga kafin ma ki ruga ki tafi ban ɗaki fitsarin har ya fara zubowa yana zuba a cikin jikinki ba wai matsayin ki ba kawai kin ji eh, kina jin fitsari ya kamata ki je fitsari amma ko kafin ki karasa ki shiga ban daki za ki ga fitsarin har ya riga ya to shi ma alama ne na infection fitan fitsari da sauri da kuma fitan fitsari a hankali mai tare da radadi shi ma alama ne na infection gaskiya sannan akwai sauye-sauye na al'ada ake ga al'ada maybe kina yi masu biyu a wata a cikin kin dai kwana 27 zuwa 30 kafin wani al'ada ya zagaye sai ki bayan sati biyu ma al'adar ki ta rikide tana juyawa to period din ki yana juyawa ga kiyama mace shi ma alama ne na infection sannan kuma bayan haka akwai jin zafi a yayin ciwon mara mai tsanani a yayin wannan fitar period din da ke zaki ake rinka jin zafi wasu lokutan maybe a watannin baya ko shekarun baya zaki ga baki a experiencing wannan pains din idan zaki period din ki amma kuma daga baya sai ki fara ganin wannan pains din yana miki zafi idan zaki period din ki to gaskiya wannan alama ne na infection sosai ya kama mace sannan akwai ga ma'aurata akwai saduwa lokacin da mai gida yake saduwa da ke za ki rinka ji madadin ki ji daɗi yana gamsar da ke abinda yake miki kina jin daɗinsa sa to fa babu wannan ga banki ne zai ɗauki zafi ya ɗauki raɗaɗi da kika san an watsa miki barkono aka za ki rinka jin shi kuma wannan zaluwar da ake yi da ke za ki ji kwata-kwata ba a gamsar da ke ba wani abu da za ki ji wai eh, a na fi ji daɗin wani abu na gamsu a ba wannan magana kawai raɗaɗi ne za ki rinka jin ga banki yana ɗauka sannan kuma a lokacin saduwa in ma babu wannan to wasu matan za ku ga a lokacin saduwa za ku ga jini yana fita a gabansu jini yana fita ta gabansu shi ma wannan alama ne na infection sannan abu na gaba za ku rika ganin wasu ta alamar da zai nuna musu akwai infection a su za ku ga gaban su ya kumbura ko su ya kumbura ko su ya yi ja to shi ma wannan gaskiya alama ce ta infection ya kama mace wannan manya-manyan hanyoyi ne da mace za ta gane cewa tana dauke da infection kuma duka ba za a gane ba tabbatar da hakan ba sai kin ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ke je an ƙara miki gwaje-gwaje amma wa'innan alamomi ne na infection sosai sannan kuma hanyoyin zan yi magana akan hanyoyin da ake ɗaukan shi kan shi wannan infection ɗin akwai hanyoyi da dama da ake ɗaukan su kuma ko za ku ɗauka wai hanya ba ce da za su kawo maka wannan matsala a cikin jikin mutum na farko hanyar da ake ɗaukan wannan infection ɗin akwai barin pant mace da bar pant a jikinta ya daɗe ya ɗauki wani tsawon lokaci wata sa fanta tun daga safe za ta sauya ba ma sai wai washe gari da safe to gaskiya wannan ba karamin matsala ba ce ga kiyama ko ma babu wannan infection din a tsafta a tsaftace jikin ki da zaki ba zai yiwu a cikin kin sa safe ba kuma ki ƙara ki wuni da shi ki gama rayuwar ki da shi kuma har sai wani safiyar in kin ƙara wanka sannan zaki cire shi gaskiya a'a to wannan barin pant a jiki yana yana kawo wannan ciwon infection ɗin da wuri sannan kuma bayan haka akwai sa fanta cikakke kin wanke fanta ɗin kin tsaftace shi kin kin shanya rana bai duke shi ba bai bushe ba kawai buru-buru kin gama abin zaki kin ɗauko fanta ɗin kin saka to nan sa fanta da kika yi wanda rana bai duke shi ba bai gama bushewa ba kin sa shi da lemon shi a jiki shi ma yana kawo ciwon infection abu na gaba kuma akwai barin gashi ki bar gashi ya cunkushe miki a gaba haba haba walida ko ba ko ba ki tsaftace jikinki shi ma yana daga cikin tsafta kun addini ne ki tsaftace gaba ki daina ki san lungu da sako yana fito miki a jikinki ki bi ki shebe ki a aski inda ki san gashi yana tsoro musamman a gabanki musamman a gabanki yana da kyau ki tsaftace gabanki ki cire wannan gashin domin rashin cire wannan gashin da gaban bashi ya cunkushe to yana haddasa infection da gaggawa da wuri ko ba kuma kika tsaftace ke kanki zaki ji daɗi a jikin ki kuma sannan ba za ki ji irin wani wari wari yana fita saboda ba ma ko su mata bane suka san yadda za su tsaftace jikin su bayan sun shiga wanka wankan da namiji zai shiga yi minti biyar to ke fa ya kamata ki spend ko 30 minutes ne saboda lungu da sakon da suke jikin ya kamata a tsaftace to wannan barin gashi a jikin nan naki yana haddasa infection da gaggawa bayan nan akwai macen da za ga kawai ita sare ta sa hannu a gaban ta tana wasa da shi haka kawai to nan saye sayen hannun ki ja kuɗo nan ki juya nan ki juya nan shi ma yana haddasa infection alama abubuwa na gaba kuma da suke haddasa infection akwai wato to abu na gaba kuma wanda ke haddasa ma mace ciwon infection akwai tsarki da ruwan sanyi tsarki da ruwan sanyi uwar gida na sha gaya miki ki kula da kanki ki daina tsarki da ruwan sanyi ko ba zai haddasa miki wannan infection din ba yana saurin kashe gaba kuma yana saurin yana rage yana ma cire ni'ima gaba daya ga ɗiya mace to kin ga tsarki da ruwan dumi ba karamin muhimmanci yake da shi ga ke ba to tsarki rashin yin tsarki da ruwan dumi wato mutum ya rika tsarki da ruwan sanyi yana haddasa masa wannan ciwon infection din abu na gaba akwai cunkushe cunkushe cushe cushe na insatin kutayi na maganin mata ko shaye-shayen maganin mata wanda ba su da inganci ba ku tabbatar da ingancin su ba kawai da an ce muku wannan maganin mata ne ai yana sa kaza yana ƙara kaza to an dinga cusawa kenan an dinga cusawa kenan ko an dinga bankaɗa kenan ana sha to wannan gaskiya yana kawo ciwon infection cikin gaggawa da ba ki tsammani sai ga matsala ta aku. to da fatan wa'innan abubuwan da na faɗa za ku rinka yin amfani da su kuma ina so ne kowace mace ta gyara saboda matsalolin nan sun yawaita sannan kuma in ba ku manta ba na gaya muku zan kawo muku wasu ɗan magungunan da za ku magance wannan matsalar cikin sauki a gidanku ba sai kun je wani guri ba insha Allah ku tara da ni a shiri na gaba za ku ji kuma wani hanya zan kawo muku wanda za ku magance wannan abin cikin sauki ku huta lafiya na barku lafiya